الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه في سالي إلى يوم الدين وبعد يا وما masu دا mu السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wa اينين shiri namu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa yau cikin yadda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi kan ayata goma daidai a cikin suratun nisa a suratul ali imran kenan wancan karo mun tike kan aya ta tara a suratul ali imran yau kuma cikin yadda Allah za mu tashi kan aya ta goma a wannan sura mai girma suratul ali imran yau dai muna ainihin 21 ga watan uku watan rabi'ul awal shekara ta 1444 bayan hijira daga makka zuwa madina wanda shi ya dace da yau ainihin bakwai ga watan goma shekara ta 2022 miladiya muna fatar allah ya mana jagoranci cikin abin da za mu faɗa mu samu daidai ya ba mu kuma ikon aiki da umarnin da za mu samu cikin abin da za mu karanta da kuma nisantar ababen da suke na hani da izina da lura na allah ta'ala yana cewa إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار Allah ta'ala ce innal ladzina kafaru lallai mutanen da suka yi musun tauhidi mutanen da suka yi musun addini na gaskiya ba su yadda da addini na gaskiya ba addini na gaskiya sun yi inkarinsa su waye wa'anda ba su yadda da addini na gaskiya ba kafirai kenan Allah na faɗin lallai kun ga mutanen da suke kafirai da basu su yarda da addinin gaskiya ba addinin Allah addinin musulunci to idan suka mutu akan wannan hali na kafircin na rashin yadda da addinin Allah addinin gaskiya suka mutu suna wani addini wanda ba na Allah ba wanda ba addinin gaskiya ba addinin kafirci su ne kafirai ba su tuba ba Allah ta'ala ce lan tuguni anhu amwaluhu duk duke da suka tara nan duniya komi kasancewarsu nan duniya masu kuɗi a duniya suna da kuɗi suna da gidaje suna da abin hawa suna jin daɗi to gobe kiyama ta tsaya wannan kuɗin ba zai musu amfani ba sauraka bai iya ainihin yin musu amfanin komai ya kare su daga azaba Allah Allah ta'ala ce wala auladuhum ko kuma 'ya'yansu da suke da sunan duniya kafiri ko da yana da 'ya'ya manya-manya a nan duniya wayanda in a nan duniya ne za su kare shi daga walakanci ba wanda zai zo ya ce taɓa shi a unguwa kowa ya san cewa ai baban su wani da wani da wani ne duk wanda ya taɓa shi ko mishi walakanci to wani da wani za su yi masa ainihin walakanci za su taɓa shi saboda ya taɓa babansu to gobe alkiyama ba haka abin yake ba duk 'ya'yan da kake da sunan duniya gobe alkiyama to ba za su iya ainihin kare ka ga azaba Allah ba inda ka mutu kana kafirci ka kafiri baya da abin da zai kare shi daga azaba Allah dukiyarsa ba za ta iya kare shi ba ta hana Allah ya masa azaba 'ya'yansa ba za su iya kare shi ba ba za su iya hana Allah ya musu azaba ba mutukar dai mutu akan kafirci sauraka Allah ce lan an anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'an saboda dukiyoyinsu ‘ya'yansu ba su iya kare su daga azaba Allah shai'an sauraka amfani komi kankancinsa dukiyarsu su da ‘ya'yansu ba za su iya su yi musu ba Allah ta'ala ce hom su wa'annan da suka yi musun addini na gaskiya su ne kafirai da suka mutu cikin kafirci Allah ta'ala ce su ne wakudun nasu makamashin wuta su ne wadda su ne wa'anda wuta za ta ci gaba da kamo da su kamar yadda a duniya wuta aka kunna ta ana samun abin da za a samata ta ci gaba da kamo don kada ta mutu ko dai a ci gaba da sa mata itace ko wasu kara ko kuma a ci gaba da sa mata fetro ko wani abu dai wanda za ta ci gaba da ci to Allah ce ita su wa'annan kafirai su ne makamashin wutar jahannama Allah ta'ala ce ka dabi ali fir'auna shi kafiri ko na wani zamani ko na yaushe kafiri na yau da na gobe da na jibi Allah ta'ala ce halinsa ka dabi ali fir'auna kaman halin mutanen fir'auna ne da suka wuce kafirai na yanzu halin su kamar halin kafirai ne na dawo da suka wuce a cikin ƙaryata wasu ga manzanni da ƙaryata wasu da abin da aka so kama manzanni yadda kafirai na yau suke ƙaryata annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam suke ƙaryata abin da aka saukar masa alƙur'ani suna cewa ba su yarda da manzon Allah ba suna cewa alqur'ani ma ba su yarda da shi ba suna karyata alqur'ani to haka ma kafirai na farko su ma suka yi kamar yadda kafirai na farko suka manzannin su mutanen kafiran lokacin annabi isa suka karyata annabi isa suka karyata abinda aka sauka masa haka kafiran lokacin annabi musa suka karyata annabi musa suka karyata abinda aka sauka masa to haka su ma na yau halin su kaman halin wa'ancan ne kaman halin kafiran da aka turo ma annabi musa suka karyata annabi musa shine fir'auna shi da mutanensa allah ce to haka su ma wa'annan kafiran na yanzu halinsu irin halin kafiran zamanin annabi musa ne shine fir'auna shi da mutane ne wallazi ne min qablihin da kafiran da suka zo suka yi zamani ma suka wuce tun kafin shi fir'aunan ya zo da shi da mutanensa kamar kafiran samudawa da sauransu Allah ta'ala ce to duka haka halinsu su yake wajen kareta manzanni da kareta abin da aka saukan musu saboda haka ubangiji ta'ala ce kazzabu bi ayatina fir'auna da shi da mutanensa da kafiran da suka yi zamani suka wuce kafin fir'aunan makan sai zo Allah ce sun kareta ayoyinmu Allah ta'ala ce sun kareta ayoyinmu ma'ana sun yi musu dukkan alamomi mabayyana wayanda suke nuna cewa ainihin wa'annan manzannin Allah ya turo su duk wata alamar da ke nuna cewa manzannin gaskiya Allah ya turo su duk wata alamar da ke nuna cewa lalle abinda manzanni suke kira zuwa gare shi gaskiya ne duka sun karyata sauraka fa akhazahumullah sai Allah ya kama su Allah subhanahu wa ta'ala ya kama su yayi musu azaba ya gaggauta musu azaba tun a nan duniya bi zunubin saboda zunubin saboda laifinsu kaga fir'auna Allah subhanahu ta'ala ya gaggauta kama shi da azaba tun a nan duniya inda aka nutsar da shi ruwa aka halakar da shi da shi da su kafirai haka ma waɗanda suka wuce kafin shi fir'aunan ya zo da shi da mutanen sa kafirai kafiran da suka wuce suka yi zamani kafin su su zo irin su samudawa da ainihin adawa su ma haka Allah ta'ala gaggauta musu azaba ya halakar da su tun anan duniya kafin azabar da take jiran su ta gobe alkiyama Allah ce fa akhazahumullah sai Allah ya kama su ya musu azaba tun anan duniya bi zunubihin saboda zunubinsu saboda laifinsu na ƙaryata manzanni da abin da aka zo karmu manzanni wallahu shadidul iqa ubangiji mai tsananin ainihin azaba ne ga wanda ya kafirta da shi ya karyata ainihin manzon da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo wallallazi na kafaru Allah ta'ala ce ya manzan Allah faɗa makafirai na yahudu da kuma ainihin waɗanda ba ma yahudawa ba gaya musu satuglabuna da sannu za a rinjaye ku sauraka za a rinjaye ku wato sharuna kuma ku za a nufin tara ku ran tashin alkiyama ila jahannama a tura ku zuwa wutar jahannama jahannama ce ce makomako wa bisal mihatir da mutumin da jahannama ta zama masa makoma sauraka Allah ta'ala yawa muminai alkawali kenan na taimaka musu akan kabirai kada kana lakum ayatun a fi'atayn iltaqata ai haƙiƙa ya isa ya zama muku aya ya isa ya zama muku alamar da za ta nuna muku cewa lallai haka abin yake fifi a ne a cikin jama'un nan jama'an nan guda biyu da suka haɗu suka yi yaƙi saboda ka jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin yaƙin badar da jama'ar kafiran mashirkan makka su ainihin abu jahal da su ainihin utuba da sauransu fi'atun tuqatil fi sabilillah wa'annan jama'a guda biyu fi'atun jama'a guda kwamba guda su ne annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ne su suna yaƙi ne tuqatil suna yaƙi ne fi sabilillah yaƙi na Allah yaƙi na taimaka ma addinin Allah Dan addinin Allah ya ɗaukaka ya rinjaye addinin kafirci abin da yasa su suke yaƙi kenan Dan Allah dan. ɗaukaka kalmar Allah wa ukura su kuma wa'ancan ɗayan jama'a su kuma jama'a ce ta kafirai saboda ka kafiratin su kafirai ne saboda ka su kuma suna yaƙi ne hanyar shaidan ya raunahun misilaihin wanda wannan lokaci da aka yi wannan yaƙi na badar su kafirai suna ganin musulmi ai sun lunka musulmi yawa lunki biyu wa ra'ayil aini gani ma na idanu saboda haka sun fi su sun lunka su lunki biyu amma wallahu ya ayyidu bi nasirhi man ya sha. Allah yana karfafa bi nasirhi da ba da nasara man ya sha ga wanda ya so Allah ne yake ba wanda yake so ainihin nasara ya zanto shine zai nasara akan abokin gabansa sauraka ba yawa ba duk da cewa su mushrikai suna ganin muminai Allah subhanahu ta'ala ke cewa su aicin jama'a na kafirai da su kafirta da Allah subhanahu ta'ala su suna yaƙi ne akan barna a wannan lokaci da ake yaƙin ya raunahun muminai suna ganin ƙarna su ne raunahun muminai ya raunahun musulmi suna ganin ɓangaren kafirai suna ganin kafirai misilaihin mana sun lunka su linki biyu adadinsu ya lunka su linki biyu muminai suna ganin kafirai sun lunka su linki biyu ra'ayi aini gani na ido a ido suna hango cewa wayancan mutane sun lunka mu biyu wayancan mutane adadinsu yawansu ya lunka namu biyu amma kuma wallahu ya ayyadu bi nasrihi man yasha Allah subhanahu wata'ala shine ke ainihin taimaka mu musulmai akan arna shine wallahu ya ayyadu bi nasrihi sauraka inna fi zalika la'ibratan li ulil absar lallai a cikin wannan akwai abin lura la'ibratan wa'azi ne abin lura ne mai girma amma ga suwa li'ulil absar ga mutanen da suke masu shiriwa masu shiriwa masu bin hukuncin Allah masu yin aikin Allah su ne wannan yake zama musu ainihin wa'azi mai girma na cewa ga mutanen da an lunka su yawa lunki biyu an fi su makaman yaƙi an fi su tanadi an fi su komai amma gashi su ne suka yi nasara ga waɗanda su ne masu yawan su ne masu ƙarfi sai gashi Allah subhanahu ta'ala sa waɗanda su ne 'yan kaɗan musulmi su ne 'yan kaɗan a lokacin wannan yaƙi na badar saboda a lokacin da aka yaƙin badar annabi sallallahu alaihi shi da musulmi duka adadinsu yawansu mutum ɗari uku da goma sha biyar ne ko da ainihin goma sha uku amma su mummine eh, su kafirai a wannan lokaci kaɗan ne babu ga dubu kaɗan ne babu ga dubu to kaga dubu ko tana da ɗari uku uku sau ainihin nawa sau uku kaga sun linka su linkin balinki amma sai gashi Allah ta'ala wa'annan ɗari ukun su suka yi rinjaye suka rinjayi mutanen da suke dubu ko dubu ba ɗan kaɗan to wannan abin lura ne na cewa allah subhanahu wata'ala shi ke ba da taimako ga wanda ya so ya taimake shi ba wai dan ainihin yawa ko kayan makamai ba ko tanadin yaƙi sauraka alhamdulillahi nan zamu dakatar da shirinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan lokaci abinda muka samu daidai muna roƙon allah subhanahu wata'ala da mu da masu kallonmu da sauraronmu allah ya tara mu aladarsa wanda muka faɗa na kuskure muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya gafarta mu ne shafe kurakurai daga zukatanmu musallallahu wasallin wa bariki ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته